محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله أين أمك درس دي باتا من يال قرار قرآن يشني أم تاشي النسخ وأنكم يشيني درسينا دعا جميل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى أهل الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى النفس وأما النفس فمعناه لغة الإزالة يقال نفخت الشمس الظلة إذا أزالت وقيل معناه النفس من قوله ما في هذا الكتاب أين قوله وحده هو الخطاب الدال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على المتقدم نعم، بالخطاب المتقدم على وجه لو لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. جميل. النسخ في اللغة يطلق على معنيين. بل مكرمت متن شي الإمام الزويني بيتي وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وتو لغة اللغة اللاربتي إذا أنت النفخ أنا نفخ الإزالة يقال نفخت الشمس الظل وتو رانا تاكور دئنوة وتو تاقوجي تفيد با أغن انت بادن رانا تاغو بدا إنوة تنانا أما رانا تاغو ستتفيد دئتا أي أزالت إذا أزالته وقيل معناه النقل waɗansu malaman suka ce annafk a cikin luga ma'anarsa shine annaklu min qawlihim na daga cikin faɗarsu su laraba suka ce nasakhtu ma fi hadha kitab na kwafo abin da ke cikin wannan littafin abin nufi aina kaltuhu ma'ana na ciro shi kenan idan kun lura bambanci tsakanin ma'anar farko da ta biyu kowanne daukan wani abu ne ko kawar da wani abu ne sai dai na farko an kawar da abu sai da babu asar dinsa lai buka sai ummin asarihi lokacin da rana ta kawar da inuwa lam yabqa shay'un min athari zalika dhul li'anna ash-shamsa azalathu bil kulliyya amma ma'anarsa ta biyu kuma kaga wannan annaqlu ne ma'a shay'i ma'a baqa'il asl domin kwasa ce lokacin da ka kwafi bismillah da aka rubuta a wannan littafin a wannan littafin ka na daban ta nan littafin din baka kawar da ita ba tana nan kai dai ka kwaso ta ne kawai ina fata an fahimta to waɗannan ma'anoni guda biyu do ana faɗin su a cikin larabci ana nufin annasakh da haka Allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nastansikh wato muna rubucewa muna muna ko a fassara shi da muna rubutawa ko a fassara shi da muna umarnin a rubuta natlubu bin nafs bi nafsi ma kuntum ta'maluna nastansikh an-nafkh min kaga dai daga kalmar ne aka da ziyara a cikin fi'ilin وحده أما تعريفا ما معلمة أصول بلغة با هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه أنه wato larabcin su irin na shekarun su ne na can gudun da sai ka da suka kamar gwaranci aka yi amma kuma a shekarun su a wancan lokacin su hakan shi ne larabcin huwa al-khitab ad-dallu ala rafi al dama da an ce alkhitab ana nufin khitabullah ta'ala kenan sawa'un kanat ayatan qur'aniyya aw hadithan nabawiyyan sahihan dukkan su ana kiransa alkhitab kuma duk inda kaje an ce alkhitab قال دي في الأحكام ني لا في الأخبار كن غاني وكنتي ني كو دي كذا كو كما بر كذا إن فدن الله تعالى أقيموا صلاة هذا خطاب من الله تعالى وهو أمر بصلاة آتوا زكاة كذلك أمر من الله تعالى بإيتاء الزكاة لا تقربوا الزنا هذا كذلك خطاب من الله تعالى وهو ينهى عباده عن مقاربة الزنا idan al-khitab anan gurin ana nufin ne mai maganar Allah sawa'un qur'ani ko kuma hadisi khitabul eh, eh, wa huwa al-khitab ad-dallu ala rafi al-hukm shine dukkan wani zance da ya nuna dauke wani hukunci as-sabit tabbatacce zance ya zo ya dauke wani tabbataccen hukunci a da a da an ce kaza yanzu kuma sai aka wani zancen da yace a a ba wannan kaza din ba an gane ko shi wannan hukunci tabbatacce bil khitab al mutaqaddim ya tabbata ne ta hanyar zancen da ya riga ya gabata a da an yi wani zance ya tabbatar da wani hukunci yanzu kuma sai aka wani zance ya yi ya rushe wannan hukunci wancan zance na da da ya tabbatar da hukunci sai kuma zance na biyu ya zo don ya rushe wannan hukunci wato zancen da da ya tabbatar da hukunci ya zama shine al-mansukh sabon zancen da ya zo don ya rushe wancan hukuncin na da ya zama ne an wato kenan da annasikh da almansukh kilahuma hukum almansukh hukmun min al-ahkam كذلك الناسخ حكم من الأحكام المنسوخ ثبت بخطاب من الله تعالى سواء كانت آية أو وحيا أو حديثا نبويا وكذلك آه شيء الناسخ خطاب من الله تعالى سواء كانت آية قرآنية أو حديثا نبويا فهيها ina fata an fahimta wato kenan ahaduhuma mutaqaddim wa akhar mutaakhir المنسوخ هو المتقدم كان بالأمس كان في الأسبوع الماضي كان في الشهر الماضي في سنوات سابقة ماضية فجاء الناسخ متأخر عنه فجاء الناسخ متأخرا عن ذلك المتقدم فنسخه kun gane ai هو الخطاب الدال على رفع هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وتشيني الزنتي ديكي نون الطوكي وان حكمتي دي تبت الزنتان دي أبايا ينزو كدو ونن ونن بيزم وحلا بدن الله على وجه تو تفسكر دا لولا هو بعدين شي الخطاب الثاني لكان ثابتا da shi wancan al-khitab al-mutaqaddim kana sabitan da ya ci gaba da wanzuwa ba dan wannan nabi da yazo shafe shi ba da wancan ya ci gaba da mai wanzuwa ma'a tarahihi anhu kaji kuma wani abu ma'a tarahihi anhu tare da cewa tare da jinkirinsa anhu gabarinsa dan shine kawai zaka fasara fasara da fasara wannan ma'a tarahihi tare da jinkirinsa anhu gabarinsa tarahihi tarahi ma tarahi alkitab alkhitab الثاني عن ذلك عنه عن الخطاب المتقدم جميل جدا وتوكينا شرط الناسخ والمنسوخ شيني للي شيونا الخطاب الثاني وان شيني الناسخ لا بد ان ياتي متاخرا عن الخطاب عن الخطاب الاول الذي هو المنسوخ انا هنا فاتنكم فهمت الشيء سوى تنسخ وسيستقشي نقل حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخرا أنه لا الله وانا بيفسكي نقل حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخرا أنه شكنا كذا وانا زنتنا بك فدا يا فسكي شيني كما زي بعد ما نرمي وانا دومن يانو نمك سواء المنسوخ حكم شرعي من قبل والناس كذلك حكم شرعي جاء هذا الثاني الذي هو الناسخ فنسخ الأول الذي هو المنسوخ وجاء متأخرا عنه لولا مجيء الثاني لبقي الأول ثاني المفعول كوبا هكذا بعد النبي دي زوبا دانا فرقون زي تقبل ايكي اما دانا بين يدو سيدا كتب لسي قبرا ايكي حتى كي سوانا دكا زنشان قبرا ليا سينا ابن ايكي كلا دا النسخ آه، يا رينا ما لما اصود الفقه تو انا نقول هل هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي don duk lokacin da aka yi ta'arifin kalima minan nahiyar ثم جاء تعريفها من الناحية الإصطلاحية لا بد لطالب العلم أن يحاول كشف العلاقة بين المعنيين بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي لكن إذا أكون علاقة منا دومن بدرتك تعريف النسخ اللغة سينمي الإزالة وهذه الإزالة موجودة كذلك في في تعريف النسخ شرعا واصطلاحا لان جاء الحكم الثاني فازال الحكم الاول اذا هناك علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فاتكسري وني سنة ابندا الامام الزويني يفدا كافن كومي شيغا cikin شرحه سا سي النسخ النسخ في اللغه يطلق على معنيين اولا الرفع والازاله يقال نسخت الشمس الذله اي ازالته ونسخت الريح الأثر أزالته قال تعالى فينسق الله ما يلقي الشيطان كابني فينسق الله ما يلقي الشيطان بمعنى نعم. فيزيل الله ما يلقي الشيطان في قلوب عباده المؤمنين من المسا... من الوساوس شيطان زي زي جيفو مي إيه؟ وسواسي a cikin zukatan mutane allabi wasu su fi sudurin nasu na jinnatu wannan ubangiji ta'ala kuma sai kawar da wannan waswasin ta hanyar yaqini a cikin zukatan waɗanda suke mummunai shine fa yansakullahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim wannan sai nuna cewa kenan babu abin da zai kawar maka da wasu wasi da shakka a cikin addini sai me sai ilimi tatacce sai ilimi tatacce ilimi gyararre al-ilmun nafi al-ilmun nafi kuma shine ilmul kitabi was sunna dan mutum ya fahimci Qur'ani dinan dan فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله فإذا كانت الآية محكمة في قلب عبد من عباد الله المؤمنين فلا سبيل للوساوس إليه ina fata an fahimta ma'ana duk lokacin da ayoyi suka tabbata a cikin zuciya ma'anonin su suka tabbata ma'anonin hadisai ingantattu suka tsanci a cikin zuciya to wannan zuciyar ba ta zama sheka ta waswasi wasu wasi zai iya zuwa lakin na kawatar kawatir khatirat kadai dan da ya zo ma ayar za ta kore shi dan innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani me tazakkaru <laughs> fa idza hum mubsirun to tazakkaru saboda a cikin zuciyarsu da ba empty bace ba amma duk wanda da ma zuciyarsa empty babu komai lokacin da duk wannan wasu wasan ya zo khalas ash asha fi qalbihi zai samar da shekara zama na dindindin kullum yana cikin wasuwasi lokacin da ya tsarki wasuwasi alwala wasuwasi niyyar sallah wasuwasi sallamar sallama wani sai yayi wasuwasi wai ya sallama sai tana ku na ku sallama a sallan nan sai saki assalamu alaikum ruwa ba abin da kore muka wasuwasi sai neman ilimi ta tace idan mutum ya samu ilimin kitabu da ilimi ta tace to ya riga huta da dukkan wani wasuwasi da abin nan fa yansakullahu malika shaytan na'am ثانيا النقل يقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته مع بقاء الأصل جميل لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ينزل دنكلو رأير إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون شين أبند متعنسكي نسلع ده حقيقة ننجن جنج كيون صلى الله عليه وسلم كان ركوئي دو سجادة سيني ملايا كيرو بتاوا كوكو ما ساكا مكو ساكا مكو ده kayi sallah shine bayanin amma idan aka rinwa ba za a ga ruku'i ba ba za a ganka lokacin da kake ruku'i ko su gida ba haka idan mutum yayi sabo za a rubuta saban amma idan an zo ma'ana kaga kenan annas ma'ana ma'ana ta biyu kaga shine kwafowa kawai kwafar abu amma asalin yana tattare da wancan inda aka kwafo قوله وحده الخطاب الدال على رفع الحكم حكم إلى حده أي معناه الاصطلاحي وهذا تعريف الناسخ وهو الخطاب لا تعريف النفخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ لكن يؤخذ منه تعريف النسخ لأنه يلزم من يلزم نعم يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على رفع على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم فالرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب أنا مولن شي من شرحي ينا سو wannan kalmomin da mai ta'arifi ya yi amfani da su al'imam al ya yi amfani da su wato ba sa ba da haƙiƙanin abin da ya kamata a ce domin lokacin da za ka ce النص a cikin islahi shine al-khitabu ad-dallu ala rafi wannan الخطاب الدال dal ya zama nasikh ne ba shine hakikatun nasikh ba idan hunaka nasikhun wa hunaka nasikhun wa hunaka mansukh an-nasikh shay والناسخ شيء والمنسوخ شيء آخر إلى فدا فهمت دوما الناسخ هنا الخطاب ده المتأخر المنسوخ هنا من الخطاب المتقدم النسخ ده شيء دعور ونن يا شافي ونن شيء نسخ ashe lokacin da kace annas huwal al-khitab sai a ce a'a al-khitab ba shine annas ba amma kasancewar babu yanda za a samu annas dole sai da wannan khitab din to shi yasa aka yi masa afuwa da ya faɗi hakan babu laifi amma <laughs> asalin kalmomin ba su bada ma'anar haƙiƙin abin da yake so kun gane ai wa hadha ta'rifun nasikh yace wannan ta'rifi da yi ta'rifun nasikh ne wa huwa al-khitab shine al-khitab dan an-nasikh shine al-khitab la ta'rifun nasikh ba wai ta'arifi ne na haqiqatan nafkh ba allazi huwa raf'ul hukmi wanda shine dauke hukunci aw lafz ko kuma dauke lafazi lakin yu'khadhu minhu ta'rifun nafkh sai dai daga at-ta'rifun nasikh din za a iya fahimtar an-nafkh kai tsaye kun gane ai li'annahu saboda yalzamu min kaunin nasikh huwa al-khitab ad-dallu ala ar-raf'i lalle ne yana lazantar kasancewar shi an-nasikh shi ne zance wanda yake nuna arrafi dauke hukunci an ya kuna madalulul khitab to lalle ma'anar wannan khitab din ta zanto ita ce mai huwan nasku ita ce cire hukuncin kenan ma'ana al-khitab shine ke dauke hukunci to ma'anar wannan khitab din ita ce mai dauke hukuncin kansa ina da gane ba gura gura gura wani eh wanda ya wallahi ba wanda ya gane abin da shi wala yake so ya ce muku a nan gula a cikin sharhi wannan so yake ce da ku da shi mai ta'arifi ya zo ce wa hadduhu huwa al-khitab wa hadduhu lafazin hadduhu yana koma zuwa ga me zuwa ga an-nasakh tunda yayi ta'rifin nasakh al-lughatan yanzu kuma zai ta'rifin sa me to da yace wa hadduhu huwa al-khitab yace ba haka ya kamata yace ba da sai yace wa hadduhu huwa raf'u الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متاخر عنه فوانا الرفق دي شيني حقيقة مي النسخ أما ديكي وحده تعريف النسخ هو الخطاب شيني الناسخ كم بين أي ما يا أما بين من تعريف النسخ تي من تعريف مي الناسخ يتي تعريف دينا الناسخ ني با تعريف حقيقة النسخ يتي تو أما بابو كومي آه، أي كالي إيه؟ li'annahu yalzamu min kaunin nasikh tunda in dai har an yi ta'rifin nasikh an ce shi an-nasikh huwa al-khitab shine zance addallu ala rafi da ke nuna dauke hukunci da ya gabata da a baya to lalle abin da ke lazantar wannan an yakuna madlulul khitab to ma'anar wannan khitab din sai ya zanto huwa nasku. nasikh shine daukewar ko ba haka ba in dai al-khitab din shine wato ainihin um, zance da ke nuna rushewar wani hukunci na baya to lalle ma'anar zancen kenan ita ce hakikatun nasakh ina fatan kun fahimta yace kawai dan wannan talazum din da ke tsakanin al-khitab da kuma al-ma'ana allazi yadullu alaihi al-khitab da anna al-khitab shay al-ma'ana allazi yadullu alaihi al-khitab kuma me shay'un akhar lokacin da ka zo yin ta'arifin khitab sai kai ta'arifin ma yadullu alaihi al-khitab shikenan za a iya maka afwa lokacin da ka zo yin ta'arifin ma ya yadullu alaihi al-khitab sai ka kawo al-khitab shi ma za a iya maka afwa talazum bainahuma li annahuma mutalazimani dan babu yadda za a sami khitab bidun ma'ana ina fata an fahimta yace farrafi'u huwa al-khitab mai dauke hukunci da shine me al-khitab raf'u shi kuma daukuwar hukuncin huwa an-nafs shine an-nafs kansa fa huma mutalazimani suna lazantar juna su biyun idza la rafa illa bi khitab dan ba yiwa dauke hukunci sai da me da khitab kuma ba yiwa a ce gashi an sami khitab kuma hukuncin bai dauku ba in dai an sami khitab to dauke hukunci ya samu to dan haka bai wa daya ma'anar daya wato sai zanto babu wani laifi a ciki kun gane ai قوله الخطاب المراد به الكتاب والسنة فالناسخ هو الكتاب والسنة ولا نسخ بالإجماع ولا القياس أما الإجماع فلأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع وإنما يقع النسخ بمستند الإجماع وأما القياس فلأن النص مقدم عليه ولا يصار إليه إلا عند عدم النص shikenan da yace al-khitab ko huwa al-khitab dal dama mun ta al-khitab shine ne al-kitab was sunna فالناسخ هو الكتاب kullum abinda zai shafe maka hukunci حكمتي شينا الكتاب والسنة dole sunna kuma ta zama sahihiya wala naskha bil ijma ba a yin shafe wani hukunci ta hanyar ijma'i a ce ga wani hukunci ya tabbata ta nassin qur'ani ko hadisi sannan ijma'i ya zo ya rusa wannan hukuncin babu kun gane ai wala al-qiyas haka ba a yin annasku ta hanyar qiyas a ce ga wani tabbataccen hukunci a qur'ani da hadisi sai wani ya zo ya qiyasin da zai rushe wancan hukuncin shi ba za a karba ba ina fata an fahimta idan annasku la yakunu illa bil kitab aw sunna amma al-ijma abinda sa muka ce ijma'i baya rushe baya yin nasakh فلأنه illa ينأكد إلا بعد وفاته ba da za a ce ga ijma'i sai bayan mutuwar annabi. lokacin da annabi ke da rai kuma fatawarwa ake jira kuma <laughs> ballan sana'a ce mutane sun yi jima'i ko sun yi sabani al'umma gaba ɗaya shine lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, dan ba a kiran ijma'i ijma'i sai bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shine maraka sa'ud ke cewa wa huwa al-istima'u min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi ta'rifin ijma'i kenan wa huwa al-ittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi ya ce ahmadi li darura shari'a amma ai ahmad baya karban mamnu min sarf ala kulli hal baya da a sami ijma'i kenan sai bayan annabi a bar duniya da ransa babu ijma'i kenan wa ba'da wafatihi la yumkin an-nasakh to bayan annabi ya bar duniya kuma a ce kuma wani ijma'i a rushe wani abin da ya tabbatar yana da rai ba zai yi ba li'annahu tashri' dan ya zanto an shar'anta wata sabuwar shari'a kenan to kuma ai babu wata sabuwar shari'a bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wa innama yaqa'u an-nafkhu bi mustanadil ijma'i a iya yin nasku ne da abin da ijma'i ke jingino zuwa gare shi amma ba da ijma'in kansa ba to shi kuma al-ijma dama na ilal kitab aw sunna ah, to shi kenan sai eh, al-mas'ala anna al-kitab aw sunna huma an-nasikh bal eh, ba wa al-ijma shi kadai ba wa amma al-qiyas abin da yasa qiyasi kuma baya nasakh fa li anna an-nass muqaddamun alayhi dan kullum ana gabatar da nassi ne akan qiyasi wannan ka'ida ce malamai suke cewa لا اجتهاد مع النص كو لا قياس في مورد النص كو لا اجتهاد في مورد النص سنة بذي تعابير مختلفة تعبيرات مختلفة وانا سيكي نولي سواء ان اكتي غا نفسي واضح الدلالة في المسألة الفلانية تلوك سنبا اكربان اجتهاد من كوان انا فاتا ام فهمتا ndai ga nasi kala ya ce kaza to kuma wani ba zai zo ya isi hadi ba ya ce a'a to kuma aishi yana ganin kaza ba shiga ciki ba ba wala yusaru alaihi illa inda adamin nafs ba a fakewa zuwa ga kiyasi sai inda babu nassi to shine sai ai kiyasi shi yasa duk lokacin da wani ya ko ya wani kiyasi bai san da samuwar nassi ba kan matsalan sai a ce masa fasidal itibar nassin sa ba da wani amfani jefar da shi ake da ya kawo kiyasin sa kawai sai a ce ai ga nassi ya rushe kiyasin ka ma'ana kiyasin sa ba da amfani jefar da shi za a yi sai sai za ja naharullahi batala naharu ma'akai shi kenan والناسخ في الحقيقة والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ويطلق على النسخ الناسخ ويقال هذه الآية ناسخة لكذا يسي حقيقة من قسكيا الناسخ شيني ألا مدوك تنسكي دنشيني صاحب الخطاب هو الذي يخاطب عباده المؤمنين بالأوامر والنواهي إذا فالآية وسيلة لأنها آه، هي التي تحكي مراد الله سبحانه وتعالى لأن al'alkalam huwa alladhi yahki murada sahibihi duk lokacin da mai zance ya zance to zancensa na bada bayanin me yake nufi kenan kun gane ai wa yutlaqu ala an-nas an-nasikh shi kanshi nasi kuma lokacin akan ce masa an-nasikh wanda wannan shine jama'a abin da yafi gudana a bakunan malamai fa yuqal kaza an ce hadhihi al-aya nasikhatun li kaza wato wannan ayar ta shafa wancan ko hadha al-hadith nasikhun lil hadith كذا وكذا لحديث كذا وكذا وان حديث ما كذا اما حقيقه ان الناس قد شنو شنو الله تعالى انه صاحب التشريع صاحب الامر والنهي هو الذي يامر وينهى قوله الدال على رفع الحكم المراد برفع الحكم تغيره من ايجاب الى اباحه كنفس سرقه عند مناجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي ان شاء الله أو من إباحة إلى تحريم كنفس إباحة الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وغير ذلك وقد يكون النسخ وقد يكون النسخ برفع اللفظ أيضا كما سيذكره المصنف وإنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب جميل أتكلم تعريفي ديتي هو الخطاب الدال على رفع الحكم abin da yake nufi rabhul hukumi dauke hukunci taghayyuruhu da hukuncin min ijabin ila ibaha da abu yana wajibi sai a mai da shi ya zama mubah kun gane da tilas kai yanzu ko an mai da shi in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari to wannan taghayyur din shine ake kira rafa'u dun kaga kenan ba wai an rusa hukuncin bane gaba daya a iya canja hukuncin ne ka nafki sadaqati inda munajatir rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka shafe yin sadaka cewa idan idza najatu rasulun faqaddimu bayna yaday kaga wannan ai umarni cewa dole sai an bada sadaka sai kuma aka zo aka shafe shi aka ce a shi fakatun an tukaddimu bayna an tukaddimu bayna yadaykum fa idan tafadu wa taballahu alaikum kaga sai aka shafe shi kama fa yati insha Allah kamar yadda zai zo nan gaba aw min ibahatin ila tahrim ko kuma da abu mubah ne sai kuma cire ya canja shi sai a mai da shi ne haramci ka nafkhi ibahatil khamri al-mansusi alaihi fi qawlihi ta'ala kamar shafe halaccin giya wanda an nasanta halaccin nata a cikin faɗin Allah ta'ala tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana min samaratin nakhil wal anab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana cikin yayin itacen dabino da na inabi a cikin sa ne kuke rikar abin maye abin maye kuma giya kenan Allah ya ce ya shi kaito abin da suke ba tare da ya ce ku daina yi ba ka ga nuna halatti kenan wa rizqan hasana kuma kuke samun arziki kikkiawa shine idan kun sayar da inabin ku samu kuɗi ko wani abu haka wa ghayr zalik da wani wannan wa qad yakunu an-nasakh bi raf'i al-lafz aidan a iya faɗin annas ana nufin shafe ayar gaba ɗayanta ma ba ma hukuncin da ayar take nuna ba domin waɗancan tagayyirul hukum ne don ayoyin suna nan ana karanta su cikin alkur'ani amma hukuncin da ayoyin ke nunawa ne aka yi mai. aka canja shi ashe canja hukunci yana ɗaukar ma'anar nas sannan a shafe ayar gaba ɗaya ba tare da ita ba kaga shi ma na ɗaukar ma'anar mai. نفر كاد أنا نقول ظهرت العلاقة مرة مرة أخرى بين الدلالة اللغوية لكلمة النسخ والدلالة الإصطلاحية دم أتنقل أو لن تعريف النسخ اللغة أنت إزالة كوبا هكبا كورد أبو كبا يعني نسخت الشمس الظلة أي أزالته بالكلية سنن آ إيا فتن سأنا نفهم النقل النقل كم هنا مسنى أبو كو أبو إلا فتا أم فهمت دم lokacin da aka ce an shafe aya gaba ɗaya babu ita cikin qur'ani bayan ko da tana nan kaga zama al-izala bil kulliyya lokacin da ga ayar tana nan ana karanta ta amma hukuncin da ayar take nuna wa aka shafe kaga wannan ya zama annaqal kenan ma abqa'il asl kenan nukil al-hukm lakinna asl al-aya mawjuda fil qur'an natluha ana al-layl wa atraf an-nahar ina fata kun fahimta kaga dai akwai dai alaka bainal ma'ana lughawi wal ma'ana al-islahi wa inna maktasara kawai malam da yazo ta'arifi ce kaga bai yi kaga hukunci wato kamar ya kyale ɗaya bangaren wanda shine a shafe ayar gaba ɗaya ba ma maganar hukunci da suke nuna ba ya ce wani na maqtasara ala nasakh al-hukmi ya taƙaita ne akan shafe hukunci li'annahu huwa al-ghalib dan shi fi yawa a cikin an-nasakh wal-mansukh da'awar cewa huwa al ita ma ta taji ila nazar dan wadansu malaman suna cewa da suratul ahzab ta kai suratul bakara da aka shafe ta har ta dawo tsawon da take cikin yanzu kaga suratul bakara wajen izu biyar yanzu suratul ahzab ko ta kai izu biyu ana ba ta kai izo biyu ba suratul ahzab yanzu kamar izo ɗaya da dan wani abu kaga kun gane to amma da ko ta kai yawan suratul baqara amma aka shafe ta ma'ana shi yana so ya ce an ma'a baqa'il asli huwa aktsaru wujudan fil qur'an min an-nasakh ma'a izalati al-asli an ko ko mu ce naskhul hukmi ma'a tilawa هو أقل وجودا من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة معنى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هو الأكثر ونسخ الحكم مع التلاوة هو الأقل أبن دي كسو كنا أنا أقول أما كا قلنا دعوة غير مسلمة مئة في المئة في نظري غير مسلمة مئة في المئة إذا مني نظر ودنسو مغنغنكم أو دنسو لدي والله أعلم قوله الثابت بالخطاب المتقدم هذا صفة للحكم المنسوخ وبالخطاب متعلق بالثابت والمتقدم أي بالورود إلى إلى المكلفين فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية وليس بنفسه ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية وهي عدم التكليف وليس هذا نسخا لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع جميل بيتي الحكم الثابت بالخطاب المتقدم كو يتي هذا صفة للحكم المنسوخ hukuncin da ya tabbata ta hanyar khitab mutaqaddim ya zama shine al-mansukh din kenan ko sifa ne na hukunci wanda aka riga aka shafe wa bil khitab muta'alliqun bis sabit kalmar bil khitab din nan يتعلق نبي ماذا بالثابت بل مروتا فميك اكن تعريفه اكن تعريف الاصطلاح ايه شنو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت الخطاب المتقدم على وجه آه. على وجه لولاه لكان ثابتا جميل ما ترى ترى فيه عنه, ما فيه عنه تنزينا تمنى تحليلي ننزين تعب الندم ديتي الخطاب يتمنى تنمي الكتاب والسنة الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت الخطاب ان ديكي نونة اوكي وانه كنتي تبتتشي سيتي بالخطاب المتقدم اذا انا وانا قبر ايكي جنا سويتي الجار والمجرور انا بالخطاب انا متعلق بماذا بالثابت الثابت بالخطاب المتقدم شي وانا الحكم تنزي shine as-sabit bil khitab al ya tabbata ne ta hanyar me al khitab din da yake mutaqaddim kun gane ko sai ci gaba ko yace um, as-sabit bil khitab hada sifatu uh, lil al mansukh wa bil khitab bis sabit al jar wal majrur anan gurin bi madha bis sabit jamil um, wal mutaqaddim ay fil wurudi ila al mukallafina da yace al al-khitab al-mutaqaddim dangane da zuwa zuwan sakon wajen al wannan ya zama mutaqaddim wannan ya zama mutaakhir amma dangane da hukuncin abin a wajen Allah fa shi lalle wannan mutaqaddim ne wannan mutaakhir kun gane dai idan aka ce eh a wajen Allah ma wancan zai mutaqaddim wancan mutaakhir ma'ana kamar Allah da canja ra'ayi ne sai sa ayyuhudu suka ce su ba su ba <laughs> sai Allah na canza ra'ayi <laughs> za ga wato kamar annas canza ra'ayi ne da ka ta aika za sai kai tambaye ka ce af af af af kai ba haka ba kar ai <laughs> shi yasa yake so ya kure mana wannan mu a wurin mu bil adama wancan ya fara zuwa sannan wannan to mu a wurin mu haza mutaqaddimun wa haza amma inda Allah ta'ala fala mutaqaddim wala mutaakhir lianna sifatul kalam sifatan zatiyya dangane da Allah madaukakin sarki sifa ce ta zat sannan kuma ta ta'allaqu bil mashi'a yatakallamu haythu kana wa mata sha'a yadda shi ubangiji ta'ala baya da farko haka sa ma mai ba shi da farko ina ba da an fahimta to shi yasa التقدم والتأخر والتأخر هذا فيما يتعلق بالمخاطبين هذا فيما يتعلق بالمكلفين هذا فيما يتعلق بالخلق لكن في حكم الله تعالى يعني هو يعلم كل شيء lokacin da zai ce ku yi kaza dama yana sane da cewa zai zo ya hana ku kaza ba daga baya ne ra'ayin ya canja ba abin da ake so a kore maka dan idan ka ɗauka cewa canja ra'ayi ne wannan sifa ce ta gajiyayyu ina fata an fahimta zai iya cewa rana ta yau ba za mu yi karatu ba dan tsammani na rana ta ina da wani abu daga baya sai kuma daga a ah, ashe ba lahadi ba wani ta sama ce sai kuma yanzu ina ta a ah, ku zo za a yi karatu na manta a ce lokaci kaza ne wannan gajiyawa ce ko kamala gajiyawa ce to a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku je ku yi kaza daga baya sai duba sai ga maslaha ba shi ne ku wannan abin ba sai a ah, kar ku yi na fasa <laughs> zai yi a ce ah, Allah kuma haka yake ba zai yi ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da haka lokacin da ya ce ku yi kaza dama yana sanar da cewa zai hana ku kuma kaza illa iyaka akwai hikimar da ta dace da ku a lokaci kaza da aka ce ku yi kuma akwai hikimar da ta dace kuma a lokacin da kuma za a hana ku nan gaba in kuma an ba ku daman yanzu an ce kar ku yi na daga baya kuma aka zo aka ce ku yi dukkan wannan ya ta'allaqu bi masalihikum antum ثم يدل على كمال الله تعالى في حكمته في انه يفعل ما يشاء ina fata an fahimta amma ba wai li'annahu tazibu anhu ba'd al-umur bane ba bal ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ina fatan kun fahimta to da kyau sai ce wannan maganar mutaqaddim yace ai fil wurud ila al mukallafin zuwan nasu wajen mukallafai ne za a ce wa za mu wa za ta fa huwa mutaqaddim ala al khitab al dali ala al raf'i shi wancan da aka shafe ko shakka babu shi ya fara zuwa kafin al khitab al dali ala al raf'i al khitab din da yazo yake nuna cewa a shafe shi din wancan ya fara zuwa kafin wannan dangane da bayi wannan haka ne sai da aka sokar da wancan aya sannan wannan wa hadha al qaidu wannan kaidi da ya kawo menene amfaninsa li ikhraj raf'il hukm sabit bil bara'ati al asliya dan ya fitar mana da hukunci wanda aka tabbatar bil bara'ati al asliya wannan ba a kiran shi da suna an nafkh a al hukm sabit bil khitab al mutaqaddim idza rufi'a huwa alladhi yusamma nafkhan lakin al hukm alladhi rufi'a min al bara'ati al asliya wannan la yusamma nafkhan bi al bara'ati al asliya ubangiji subhanahu wataala da ya fara saukar da wahayi ya samu mutane suna ababai da dama lokacin da manzo Allah ya zo ya samu mutane suna suna suna ababai da dama waɗansu ababan karan fara sai aka fara hana su waɗansu ababan aka yi shiru akan su ina fata an fahimta ba a ce ku yi ko kar ku yi ba to mutane suna cikin yi kaga anan gurin abin da ake kira albara'atul asliya kenan abin da shari'a ta sa mutane suna yi sai bata hana su ba har sai da aka dauki dan wani lokaci sai wata aya ta sauka ta haramta wannan abun to wannan za a ce mata su nasu dan can da suka fara yi dama sun fara ne dan nasu ya ce ku yi a'a kun ba ku da alal asl domin al asl shine al hil la tad'i fi shay'in annahu haram illa ma wujud dalil ma intifa'i al dalil fala haram fala hurmata fi shay'in ma intifa'i dalil ina fata gon bayinta to wannan shine al bara'atul asliyah har sai an samu nassi da ya zo ce kaza to kaga to wannan ba za ka ce wannan nassin na biyu da ya zo ya zama naski na wancan hukuncin da mutane suke yin sa dama ba tare da an ce ku yi ba suna yin sa ne alal bara'atul asliya hatta an ce hada la yusamma naskan ta'arifin yana nuna haka saboda me da yake al khitab dallu ala raf'il hukm thabit bil khitab al mutaqaddim ya faɗon nan li yukhrija al khitab dallu ala raf'il hukm thabit bil bara'atul asliya al hada yusamma naskan لا يسمى نسخا الحكم الثابت بالخطاب المتقدم رفعه هو الذي يسمى نسخا لكن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا فليس بنسخ iya tuno wani abu za a yi cewa a da bara'atul asliya ne kawai mutane na yinsa ba haramta ba sai daga baya ka haramta bismillah a shan giya waɗansu sun ce ba bara'atul asliya bane ayar da hasana kamar ta bayar da halacci kenan sai dai kuma tun kafin saukata ai dama suna sha ina fata mun fahimta tun naman jakin gida dama sabit na bilbara asila asiliya ba a haramta ba sai da aka je zazo su khaibar kaga ba za ka ce ga wani nassi da ce jakin gida halal ne yanzu kuma wani zo shafe shi ba a'a sun samu suna ƙwar'an ya sami suna ci bai hana su ba har sai da a shekara ta bakwai lokacin da aka je yakin khaibar sai aka haramta ina fata mu fahimta haka riba musulunci ya zo ya sami laraban jahiliya sana ta'amuli da riba awwal ma nazal wahyi bai lam yukhatibuhum ala hurmatir riba har sai lokacin da aka saukar da ayoyin riba manzo Allah ya tashi yayi shela yace farkon ribar da na fara sokewa ita ce ribar kaza kaza ya soke ta dangin gidansa gaba daya duk bashin da suka bayar a basu asalin dukiyar amma ribar da aka yi ittifaki manzo Allah ya soke ta to ka gani kaga kenan da hukuncin alal bara'atul asliya ne tunda ba aya ce ta zo ta ce ku yi ta ta'amuli da riba ba daga baya kuma aka zo aka saukar da halallahu al-bai'a wa harramar riba ina fatan kun fahimta to kenan duk hukuncin da za a yake tabbaci ta hanyar albara'atul asliya sai aka samu aya ta soke shi ko hadisi ya soke shi wannan ba a kiran shi da suna annas ba a kiran shi da suna nas a wannan ta'arifin aw la a wannan ta'arifin ba a kiran shi da suna nas yace me ake kilifi da baratul asliya wa hiya adamu taklif ita ce rishin taklifi ba a kallafa mutane ku yi ko kar ku yi ba sai suke yin kayan su daga ba sai aka hana walaysa hadha nasqan لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع domin albara'a din ba ta tabbata bane ta hanyar mai nassin shari'a kun gane ai sai ce mai وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا وجه بمعنى حال حال والضمير في قوله لولاه يعود على الخطاب الثاني واسم كان هو الحكم أي حال كونه حال كونه حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم ثابتا جميل ومن فسر كلمة على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه عنه يتي على وجه لولاه لكان ثابتا ينا yana وجه بمعنى حال a bisa ga wani hali wato wannan shafewar ta faru a bisa ga wani hali laulahu laulahu zamir ya udu al-khitab ath-thani laula wujudu hadha al-khitab ath-thani wasmu kana ismun kana da makana huwa al-hukmu ay la kana al-hukmu ay hala kaunihi ala wajhi laula zalika al-khitab la kana zalika al-hukmu sabitan dai wannan abinda da yake so ya ce laula al-khitab ath-thani la baqiya al-khitab al-awwal sari al-maf'ul ba dan zancen na biyu ba da zancen farko shi za a ci gaba da aiki da shi ko haka ba amma da na biyu zo sai dakatar da aiki da shi ba dan ayar da ta zo da karshe ba da ayar farko za a ci gaba da yin aiki da ita amma da aya ta biyu ta zo sai ta me sai ta hana aiki da ita wa qawluhu ma tarahihi wa qawluhu ma tarahihi anhu ay madha muddatan bayna an-nas wal mansur am mudhi muddatin أي مضي مدة أي مدة بين الناسخ والمنسوخ وهذا القيد لإخراج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخي بل كان متصلا بالأول فلا يكون نسخا بل يكون بيانا كالشرط والصفة والاستثناء جميل وانا يرى ده مهمنش وتكن لابد أن يكون هناك تأخر بين الخطاب الأول والخطاب والثاني لابد أن يكون هناك مدة مهلة zamaniya muddatun zamaniya sai da wannan khitab din yazo aka samu wani lokaci sannan wannan khitab din yazo to a wannan lokacin zai zama al-khitab ath-thani nasikh wal khitab al-awwal mansukh amma idan da suka zo juna fa la yakuna ahaduhuma nasikhan lil akhar sai dai zanto ka iya ce masa abin da ya faɗa a nan gurin ce ai mudi muddatin bainan nasikh wal mansukh dole a samu shudewar wani zamani tsakanin an-nasikh wal mansukh wa hadha al-qaid wannan kaidi ko amfanin kawo shi da ikhrajin ma idza kana al-khitabu thani ghayra mutarakhil inda a ce zancen na biyu bai zanto yayi jinkirin zuwa ba daga na farko bal kana muttasilan bil awwal ya sadu da na farkon tare suka zo fala yakunu naskhan wannan ba a kiran shi naskh bal yakunu bayanan sai dai zanto bayanan lil awwal amma laysa naskhan lahu ina fata kun fahimta Ka sharti kaman كالشرط كمن شرطي والصفة دكما صفة والاستثناء da kuma al-istisna duk zai kawo misalin su فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه رفع حكم وجوب الحج من غير المستطيع ولكنه ليس بنفس لأنه لم يترا لم يترا لم يتراخى عنه لم يتراخى عنه بل هو متصل به جميل da Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti kaga anan gurin wannan daga nan gurin idan ka dauki walillahi على nasi حج البيت daidai wannan gabar ita ta wajabta aikin haji akan kowa duk wanda zai shiga cikin nas to ya zama wajibi ne aikin haji ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi ko yana da abin hawa ko baya da abin hawa ko yana da lafiya ko baya da lafiya amma sai Allah ce manistafa'a ilaihi سبيلا wannan man ɗin badal ne na me annas laisa kullum nas ta a faqat badal kuma ya zama bayan ne ai ina fata an fahimta to kaga wannan wannan ta a din ya shafe hukuncin da ya hau kan annasi a da kan jami'un nas yanzu ya zanto ya kayyade shi da mai man istata'a to wannan ba a kiran shi da nafakh saboda mai ayar a haɗa ta zo inda a ce an saukar da walillahi alan nasi hijjul bai mutane duk suka ji ai wajibi ne aikin haji wajibi ne aikin haji bayan awa daya bayan rabin awa bayan kwana ɗaya kwana biyu sai aka ce man istata ilaihi sabila da sai man fa ya zama nasir. <laughs> lillahi lin nasi ya zanto mansukh amma kasancewar ja'a muttasilan bihi fala yusamma naskan fan nasakh la yatahaqqaq إلا بعد مضي مدة بين المتقدم والمتأخر فإذا نزل معا فلا نفخ وهما إما أن يكون بيانا وإما أن يكون كذا وكذا إلى آخره كذا هذا بيان لهذا لأنه بدل منه an gane أطفني أو بدل كو badal أو أطف بيان يتي yace bayanan ka بيانا كشرط sifa كمرأة شرط كما صفة والاستثناء على الاستثناء yace kaga anan gurin da ya kawo lillahi na sai ce fihi rafa hukmi wujubil hajji min an ghairil mustati kamar an shafe hukuncin aikin haji ga wanda baya da iko walakin hu laysa bi nasakh sai dai anan ba za a ce masa nasakh ba lannahu lam yasraka anhu dan bai jinkirin zuwa ba tare suka zo bal huwa muttasilun bihi هكذا كما قال هكذا هكذا قال بعض الاصوليين وهذا فيه نظر لان التخصيص بالمخصص بالمخصص المتصل هو البدل هنا ليس رفعا بالحكم وإنما هو بيان هو بيان أن المخرج غير أن المخرج نعم أن المخرج غير غير مراد بالحكم والله أعلم shi yana istidraki ne kan malamai da suka kawo wannan a matsayin misali yace bai yadda da wannan a matsayin misali ba yace wa fihi nazarun li anna at-takhsis bil mukhassis al muttasil domin ya zama kamar at-takhsis ne nan ya zama al umum wa hadha khassun lahu to al-mukhassis kuma al-muttasil wanda yake cikin aya ɗaya tare da wato ainihin umum din kun gane yace at-takhsis bil mukhassis al-muttasil wa huwa al-badal huna laysa rafa'a lil hukm ba'a kiran sa ar-rafa'u lil hukm wa innama huwa bayan wa innama huwa bayan anna al-mukhraj ghayr murad bil hukm abinda ake so a ce wanda aka fitar din ba shi ake nufi da hukunci ba lafazin annas anan ba shi ake nufi da hukunci ba wanda ake nufi da hukunci shine me manistafa wallahu a'lam sai ce wa hadha at-ta'rif لا يليق بالمختصرات مع ما يرد عليه من اعتراضات منها أنه عرف الناسخ دون النسخ ومنها أنه غير جامع محضة وقد ذكر المصنف هذا التعريف في كتابه البرهان ثم زيفه ولو قيل يتي وهذا التعريف وان التعريف اللي كان على دال على رفع الحكم الثابت المتقدم بالخطاب المت... الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه عنه yace wannan ta'arifin مطول yayi tsawo لا يليق bil muktasarat bai dace ba kawo shi a littafi takaitacce irin waraqat shi da kansa yace waraqat wato takaddu da basu da yawa to kuma da sai kawo dan ta'arifin ma zama amma karamin littafi sai a kawo ta'arifin da ya kamata ya zo cikin dogayen littafi wannan abu na farko kenan ma ma'a ma yaridu alaihim min itiradat tare da cewa zaka iya kawo itiradi da dama min ha daga cikin su annahu arrafa an-nasikh duna an-nasakh bai ta'rifin nasakh ba yayi ta'rifin nasikh ne dai dan al-khitab kamar yadda muka ce shine an-nasakh din kenan kun gane wa min ha nabiyu annahu ghairu jami' shi ta'rifi suka ce min shartihi an yakuna jami'an mani'an jami'an li jami'il furu mani'an min dukhuli ghairihi fihi yace to wannan ta'rifin nashi ghairu jami' saboda mai li'annahu lam yadhkur nasakh al-lafzi yayi maganar raf'ul hukm amma bai maganar nasakh al-lafzi ba shine khitabu da ce nasakh tilawati ma al-hukm yayi maganar da nasakh al-hukmi amma bai maganar nasakh tilawati ma al-hukm ba kaga ya bar dangi a waje wanda ya kamata tarihi ya zanto jami ma'ana ya tattaro dukkan dangi da su iya shiga karkashin wannan jinsi kun gane wa minha anna qawluhu ala wajhin da yazo yace kuma ala wajhin laulahu lakana sabitan ma atarakihi anhu har zuwa ƙarshe yace ziyaratun mahara wani ƙari ne wanda ba ya da wani amfani tsantsar ƙari ne ba ya da alaƙa da ta'arifin wa qad zakara al-musannif hadha at-ta'rif fi kansa al-imam al-juwayni ya ambata wannan ta'rifin fi kitabihi al-burhan a cikin littafin sa mai suna al-burhan na usul al-fiqh thumma zayyafahu kuma ya rushe shi da kansa to da haka shi malam zai kawo mana abinda in muka rike ya zama mana ta'arifi wanda ya kamata sai ce mai walau kila fi ta'rifihi walau kila fi ta'rifihi huwa raf'u hukmi dalilin bi dalilin shar'iyyin أو لفظه بدليل lakana الكتاب أو السنة لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح وأخطر والله da تزيد تعريف ديكاو ورفعه ya zama mana تعريفي wanda ya kamata sai ce mai walau kila fi ta'rifihi walau kila fi ta'rifihi huwa raf'u hukmi dalilin shar'iyyin أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح وأخسر والله أعلم تجد تعريف لكاو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة shi tarifin sa kawai da yana son ya baka ma'ana ne ba ruwan shi da ya yi ɗanɗanon faɗa ko bai ɗanɗanon faɗa ba huwa raf'u hukumi dalilin shar'i shine shafe hukuncin dalili na shari'a shafe hukunci wanda dalilin shari'a ya nuna kaga banda hukunci da baratul asliya ta nuna aw lafzihi ko shafe lafazin nasa to anan mura abin da yake so ta iya yiwa ya zanto mansukul hukum ne kawai ma baka tilawa ya zanto kuma mansukul tilawa ma baka hukum ina fata an fahimta bi dalilin min alkitab aw ta hanyar wani dalili na alkur'ani ko hadisi shikenan yace da zai faɗi haka lakana awdah da ya fito da ma'ana fili babu ta'aqidi wa akhsar kuma da ya fi zama takaitacce muktasar da ya fi zama takaitacce ba tare da an tsawaita ba an barnta kalmomi da yawa ba tare da amfani ba to a takaice dai wannan shine ta'arifin nask da kuma abubuwan da ya kamata a ce mun fahimta a ciki abinda zan rufe mana da shi shine wannan ta'arifi na annas ko annas wal da malamai suke kawowa kada mu ce za mu mu'amalanci riwayoyi na sahabbai da tabi'ai da waɗannan su sun yi amfani da kalmar annas amma kafin a kawo wannan ta'arifin saboda haka su a wurinsu kalmar annas tana da faɗi ba ta takaituwa akan shafe hukunci gaba ɗaya yanzu a wurinsu تخصيص العام نسخني لفظ يزو عام تي ون لفظ يزو يمي تخصيص نسا تو اول نسخ تي عبد الله بن عباس اذا كرنت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون هذه الايه منسوخه abin da yake nufi hazal umum makhsusun hada hukumun am cewa duk lokacin da ko da mutum ko ba mutum lalle in dai gidan ba naka bane sai ka neme la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum ka hadha al-buyut allati tadkhulunaha wa hiya ghairu buyutikum qad yakunu fiha ahad wa qad la yakunu fiha ahad amma a gaba sai Allah ce laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin yani laysa alaykum junahun idza lam tusallimu laysa alaykum junahun idza lam tasta'zinu mutum ne bukata ta kama shi ga wani kango a unguwa zai shiga biya bukatarsa sai ya ce salamu alaikum magan <laughs> ga ba gidansa bane ba buyutan ghayr maskunatin ne kuma fiha mata lakum kuna da ir bukata da za ta kai ku wajen ko irin rumfa a kasuwa ya je gari bai san kowa ba dare ya baya da masauki ya tafi zai sauka a wata rumfa a kasuwa ko a wani daki a tasha wanda babu kowa ko wata rumfa a cikin tasha sai ce assalamu alaikum a kaga dai buyutan ghayr buyutikum ne amma sai aka yi mai abinda abdullahi dan abbas ke nufi la tadkhulu buyutan ghayr buyutikum hadha am ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير هذا خاص فكأن هذه الآية الثانية خصصت تلك الآية السابقة لأن تلك الآية تستوعب جميع البيوت من غير بيوتنا وهذه الآية تخص بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قالت بأنه ليس علينا جناح إذا لم نسلم إذا لم نستأذن دخلنا فقط بدون إذن باكو واجب وذاك باذن إذن to kaga anan gurin sai Abdullahi Abu ce nasakh kamar yadda Bukhari ya rawaito cikin al-Adab al-Mufrad yace nasakh hadhihi al-aya mansuka kaga wanda bai gani sai dauka cewa a wannan ayar ma an shafe ta shine zaka ji ɗan hauragiya a rediyo da talabijin wanda da sun karanta irin waɗannan littafin tafsiri din nan suna abin nan sun tiji ta barna sannan ta taqayyidul mutlaq a wurin salaf suna kiransa nasakh ba sai da nasakh bane ba ina fata an fahimta ta taqayyidul mutlaq sai nasakh imamu qatada ibn da'ama as-sadusi da ya karanta wannan ayar ya ayyuhal ladina abin nan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun shi hadhihi al-aya mansukha nasakatha al-ayatu allati taqul fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum kaga anan gurin idan ka dauka wannan ta shafe waccan ma'ana wannan kawai ta zamu yi ibada da ita amma babu wani ma'anar haqqa tuqatih amma a wurin salaf ta kayyidinta ne ta taqayyid min mutlaq wancan mutlaq haqqa tuqatihi wannan kuma tace wannan haqqa tuqatihi dan abinda ake nufi bi qadri istita'ati kulli fardin minkum fa istita'atu fulan تختلف عن استطاعة فلان ومستوى فلان في التقوى أرفع من مستوى فلان في التقوى فكل على قدر طاقته يعني لا تطالبكم الآية بالتقوى في درجة واحدة في درجة متساوية لا بد أن يكون بعضكم أتقى من البعض الآخر كل على حسب استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم اذا هي بيان لها هي ما نسختها وانما هي وضحتها وبينتها تبين المجمل وانا سكا شكوت قيد المطلق وتبين المجمل وانا يا زما كمرشن التقوى مامور بها مجملا وهذه الايه بينتها فتبين المجمل يسمى نسخا عند السلف ina fata an fahimta to duk ire-iren waɗannan wato suna nan a cikin maganganunsu sai dai dan ya gane tsakanin istilahi na malaman usulul fiqh ba'da da al-qurun awail al-qurun mufaddala din can istilahat din da suka fito baya baka hukun baka amfani da wancan istilahat din ga maganganun salaf dole ka san su salaf din menene istilahin su dan ka fassara maganar su a yadda istilahin su yake ko ba haka ba ba a yadda islahan ke kai ke ba kace ko ce ko ku mutane gaba ɗaya kun yi zamani a gari guda ai kun yi zamani a duniya ɗaya kuma a zamani guda a lokaci guda islahat sukan canja idan wurin zama ya canja wanda yake zauna a wani gari islahat din su daban da wanda yake wani gari wanda yake wani gari idan ya faɗo wani abu gashi kuma duk yare ɗaya suke magana to da lantana kuma zamani ya sha bamban da haka irin waɗannan ta'arifat da malamai suka kawo sun kawo su ne bayan an riga an yi tadwinul ulum shar'iyya ba za ka hukunta maganganun salaf da su ba sai ka fahimci su kuma salaf a istilahat din su su kuma ta hanyar mu'amala da littattafai da suke magana da wannan ne to sai gane tsakanin istilahin waɗannan da waɗannan kowanne sai kai mu'amala da shi a inda ya dace kai ina fata an fahimta to ina ga sai mu takaita haka insha Allah idan akwai wani ƙarin bayani mai a darasi na gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum alhamdulillah was salatu was salam